Dr. Muhammad Bashir Talbari barka da warhaka yau ake zaɓukan wakilan majalisar Turai. Wai ina muhimmancin wannan zaɓe ne? Wannan zaɓe na majalisar Turai ta Birtaniya ba ta ciki don saboda ya kamata a ce ta fice daga kungiyar tarayyar Turai tun daga watan Maris. Amma kuma kasancewar cewa wasu jami'an wato gwamnati da kuma waɗanda suke mara ma 'yan lebo ƙarƙashin jeremy corbyn da kuma jam'iyyar liberal democrat waɗanda dukansu ba masu goyon bayan a fice daga cikin tarayyar turai ba ne suka talakawa su ga cewa sun yi zogon kasa saboda haka suna shirye don saboda su kunyatar da manya-manyan jam'iyyu na ƙasan burtaniya Ashe kenan za su kasa, su tsare, su raka, su jira wannan sakamako. aji Garba idan ka tuna a ɗan sati kamar guda uku da ya wuce an yi zaben ƙananan hukumomi na kasar Burtaniya. To, kasancewa wannan zaben ƙananan hukumomi ya nuna musu alamun cewa mutane sun gaji da manyan jam'iyyu kuma sun yunkura sun zabi jam'iyyu waɗanda a ganin su zai za su biya musu bukata wasu ma sababbin jam'iyyu ne zan baka misali akwai wato wannan shugaban ukip jam'iyyar ukip na da nigel farage wanda a yanzu ya kafa jam'iyyarsa na brexit party wato jam'iyya wanda take goyon bayan ficewan kasan Birtaniya ko kuma United Kingdom gaba daya daga tarayyar Turai. To yanzu farin jini da wannan jam'iyyar take tashi jam'iyyar take tafiyar da gwamnati na conservative saboda me kace haka don saboda a cikin alamomu da ake nunawa na cewa yadda mutane za su kada kuri'a wato jam'iyyar brexit ita za ta yi nasara da wajen kashi goma sha biyar yayin da kuma sauran jam'iyyu kamar jam'iyyar ukip da jam'iyyar green party za su samu wasu wanda za su goya musu baya to yanzu dai kasar burtaniya a rabe take wato a muhimmancin da cewa su ainihin a yanzu ba ta da wani muhimmanci sosai a can turai don saboda duk ma wannan zabe ko da an yi shi waɗanda suka je yawanci za su nemi idan har ma sun jira an kafa wato wannan sabon majalisa na tarayyar turai da su kenan za su nemi ne ko you know, idan masu ficewa sun samu nasara a tabbatar da ficewarsu ba kai da sun ɗauki ba to idan kuma su waɗanda suke neman tarayyar turai su kasance a tarayyar turai suka samu nasara haka ne suna neman to wannan zai zama musu shi ne a hanyar da za su nemi a sake yin wani sabon zabe na referenda wanda zai tabbatar da kasancewar kasar burtaniya ko za ta kasance a tarayyar turai ko kuma za ta fice. Dr. Muhammad Bashir Talbari muna godiya da samun wannan tattaunawa.